daga cikin mahalarta malam abubakar sadiq ya bayyana cewa manufar horaswar ita ce karfafa kwarewa ga ma'aikata a shirin agile da jami'an tattara bayanan ilimi domin su iya tattarawa sarrafawa da kuma gabatar da bayanan ilimi yadda ya kamata muna da wannan gap dama na bukatan su fa'idantu da wannan training da aka yi na creating kobo tool domin uh, monitoring and evaluation na ainihin activity da yake faruwa a wayannan wurare sa'an nan ginshikin ainihin training din ya taso ne daga agile project wasu daga cikin mahalarta taron da aka zanta da su sun nuna godiyarsu ga shirin agile a jihar gombe kan abin da suka bayyana a matsayin wata dama ta sabunta iliminsu kan tattara bayanai sun ce horaswar za ta taimaka matuƙa wurin tabbatar da nasarar aiwatar da shirin agile hikima imis office tattara bayanai ne saboda ba wa hukumomin da ya kamata na tsare-tsare ah, ni a dama emis office ban san yadda ake gudanar da wannan aiki da kobotul ba amma participating inda na yi jiya zuwa yau akalla dai na fahimci abin da ya kamata daga farko zuwa inda aka tashi yanzu zan iya generating a report ta toolbox zan iya collecting zan iya designing data uh, da, uh, dashboard zan yi design zan yi collecting data kuma zan iya bada report da shi insha mun koyi kobo collect tukunna da muka yi kobo collect muka gama yadda dai in mun yi kobo collect din yadda za mu sa wannan din za mu yi designing din shi sannan kuma za mu sa data mu a ciki bayan haka da muka gama kuma sai muka koyi wannan chat din da nake gaya maka in mun je insert menu mu sai mu je mu yi clicking mu selecting chat din da muke bukata an zabo mahalarta taron ne daga ma'aikatar ilimi ta jihar Gombe hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar wato SBEB da kuma ƙananan hukumomin jihar guda goma sha ɗaya Aliyu Balagirangi daga Gombe a Najeriya